وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمعة شابك دوة رمضان hijira na da shekara hudu daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2013 da mu fassara aya ta 153 zuwa aya ta 159 na suratun nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa ana samun zunubi a dalilin yarda da aikin zunubi ana samun zunubi a dalilin yarda da aikin zunubi يسألك أحد الكتاب يسألك أحد الكتاب أن تنزل عليهم كتابا فقالوا فقالوا أرنا الله تارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العزل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أهل الكتاب سنة تنبينك an tunazzila alaihim kitaban min sama ka saukar musu da wani littafi daga sama wannan magana ana yin ta ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saluka ahlul kitabi ahlul kitabi suna tambayar ka an tunazzila alaihim kitaban min sama ka saukar musu da wani littafi daga sama wato wannan ya nuna cewa sun tambaye shi kamar yadda ya zo a tafsirin al-imam abu ja'far muhammad ibn jarir a tabari yana mujallar tara shafin dari uku da hamsin inna ahlar taurati yahudawa da suke madina sa'adu rasulallah sun tambayi manzon allah an yas'ala rabbahu ya roki Allah mahaliccinsa an yunazzila alaihim kitaban minas sama Allah ya saukar masa da wani littafi daga sama wannan littafin ba wai alkur'ani ba wani littafi daban littafin da za a saukar ya zama jumlatan wahida da fa'atan wahida a take a lokaci guda zai zama mu'ujiza ga annabi sallallahu alaihi جميع الخلق أن أن يأتوا بمثلها أفيلي أجبان جماعة الله يميقو لتافي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لتاف شاهد لرسول الله بالصدق shi zai zama shaida ga manzon Allah cewa wannan wato manzancin nasa gaskiya ne amirat Allahum sannan littafin ya zama an rubuta sunayensu ana umurtan su daga Allah ne dukkan ku ga dan sako na aiko muku shine Muhammadu ku bi shi kuma wannan shine abinda al-Imam Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi ya faɗa a tafsirin sa al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an kamar yadda ibnu Jarir at-Tabari ya faɗa haka nan tabi'ai suka fassara wannan aya in ka duba tafsirin ibnu Kasir wannan aya mujalladi na biyu shafin 400 arba'in da bakwai wato yahudawa sun yi izgili ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wa manzon Allah idan kana so mu mu yarda da kai to a saukar maka da wani littafi wannan littafin da zai zo da umarni gare mu da sunayenmu da komi da bayani kuma a gaban jama'a daga Allah ne ana umurtan mu mu bi ka to kenan sai mu bi ka ga wannan tsageranci ne ga manzon Allah rashin kunya suka yi wa annabi Muhammad shine Allah subhanahu wa ta'ala yake rarrashin manzonsa fa'alam anna aba'ahum qad ataw Musa min mislihi aw bi akbara min hadha ay annabi Musa alaihi salam banu Isra'ila dinnan sun yi mar abin da yafi wanda suka waɗannan suka yi maka girma izgilin da suka yi maka wato bai kai wanda suka yi wa annabi musa alaihi salam ba kaga rara shi allah madaukaki yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mar faqad sa'alu musa akbara min zalika banu isra'ila dinnan sun tambayi annabi musa alaihi salam abin da yafi haka girma faqalu sai suka ce arina allah jaharatan ka nuna mana allah kiri kiri mu gani idan dai kana so mu yarda kai dan sako ne daga Allah to ka nuna mana Allah mu gan shi ya ce wannan ni na tura shi zuwa gare ku don haka ku ɗauki maganarsa kaga abin da suka faɗa wa annabi Musa ya fi girma akan abin da aka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. wato halinsu ne fa akhadhathum sa'iqatu bi zulmihim sai tsawa ta kama su a dalilin wannan zaluncin nasu kuma wannan bai sa sun bari ba ثم اتخذوا الإجل ja a ما bayyana البينات sun riƙi ɗan maraƙi suna bautansa a bayan dalilai hujjoji sun zo musu da yawa cewa annabi Musa annabin gaskiya ne manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare su amma Allah madaukake ce fa'afauna an zalika duk da haka muka yi ta yafewa mun yafe musu sun ce suna son a ga Allah su ga Allah kiri kiri tsawa ta kama su Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu suka bauta ma dan malaki Allah madaukaki ya yafe musu wa ataina Musa sultanan mubina mun bawa annabi Musa wato iko mabayyani ana nufin hujja mabayyaniya Allah ya ba annabi Musa dalilai masu yawa waɗanda sun isa su gamsar da mai hankali cewa manzo ne daga Allah wannan Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani a gurare guda biyu daga nan suratul nisa'i sai suratul baqara wato inda banu isra'il suka ce annabi Musa alaihi salam ya nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saukar da tsawa wanda a dalilin tsawon nan duk suka mutu summa ba'athahum ba'da al-maut Allah ya sake tada su bayan mutuwa wanda wannan ma ni'ima ce wani dan adam ne ya mutu kuma aka tada shi a duniyar nan amma su an musu an hallaka su dalilin zunubin su kuma Allah ya sake ba su rai ya tada su wurare biyu Allah ke faɗi wannan magana a cikin alkur'ani daga suratul baqara aya ta 55 zuwa 56 sai kuma nan suratul nisa'i inda muke karatu ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala a littafin tafsirinsa fassaran aya ta 55 ta suratul bakara mujallar na farko shafin 191 yana cewa wal khitabu liman kana fi ahdir rasul sallallahu alaihi wasallam lakin in'amuhu ala awwalil umma in'amun ala akhirha magana ce ake da ainihin banu isra'ila waɗanda suke zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da yahudawa da suke madina amma maganar ana yin ta akan wata ni'imar da aka yi makakanninsu hakanan al'imam al-tahir bin ashur a tafsirin al-tahrir wa tanwir yana cewa wa kana zalika irhaban lahum wa zajra sun ce suna son su ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su wato da tsawa suka halaka suka mutu daga baya ya tada su amma kuma Allah madaukake ya ce bi zulmihim saboda zaluncin da suka yi wato zaluncin da suka yi ba wai cewar suna son su ga Allah ba ne a'a cewa suna son su ga Allah wannan ba zalunci ba ne saboda shi kansa Allah Musa ai ya roki Allah madaukaki ya ce yana son ya ba shi damar ya gan shi don haka roƙon Allah a gan shi wannan ba shi ne zaluncin da Allah yake magana a kai ba zaluncin da ake magana a kai shine imtina'uhum min tasdiqi Musa inda suka yi su gaskanta annabi Musa alaihi salam har sai ya nuna musu wato ya ba su damar sun ga Allah idan ya nuna musu Allah to za su yi imani da shi idan ba su ga Allah ba za su yi imani da shi ba na shine zalunci amma cewar ya nuna musu Allah wato suna buƙatar su ga Allah wannan ba zunubi ne annabi Musa alaihi salam shi kansa ya roki Allah madaukaki ya ba shi damar ya gan shi amma Allah madaukake ya nuna cewa ba zai iya ganin sa ba don haka neman su ga Allah ba shine laifin ba ta'annuci ga annabin Allah shine zalunci kamar yadda waɗannan ahlul kitabi suke ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, duk da haka Allah madaukake ce fa'afauna an zalika sai muka yafi wato amma kana minhum min ta'annut wannan izgilanci da suka yi sai Allah ya yafe musu kuma bayan ya yafe musu wa na Musa sultanan mubina mun ba mu annabi Musa hujja mabayyaniya idan aka ce sultan ana nufin hujjatun bayyana wa hiya al-ayatu allati jaa biha mu'jizozin da Allah ya bashi ya zo da su yana amfani da su wajen da'awa abinda yasa Allah ya kira mu'jizar annabi Musa da cewa sultan li'anna man jaa biha qahirun bil hujja don duk wanda ya zo da hujja irin ta annabi Musa to babu kuma wato wani kafiri wanda zai iya jayayya akan da'awar da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita shi yasa Allah ya kira mu'jizar annabi Musa sultan saboda mu'jiza ce da take tilasta zuciya ta yi imani mu'jiza ce da take tilasta zuciya ta yi imani wannan dalili yasa lokacin da annabi Musa yayi gasa da masihirta a gaban jama'a waɗanda suka fara musuluntan su ne masihirtan waɗannan matafan saboda hujjar annabi Musa Allah ya kira su da suna sultan wato hujja ce mai tilastawa dole sai an bi Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka ka duba tsagerancin banu Isra'il ba su yi imani da annabi Musa cikakken imani da ake bukata ba wato wannan shine darasin da wannan aya take karantar da mu تقرير قاعدة أصولية الرضا بالشيء كفائله wato ana samun zunubi a dalilin yarda da aikin zunubi ka lura da yadda Allah madaukaki yake magana da waɗannan Yahudawa da suka yi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama ahadul kitabi suna tambayarka ka saukan musu da littafi daga sama sai Allah madaukake ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika ai sun tambayi annabi Musa tambayar da tafi haka girma su ne suka tambayi annabi Musa ba su bari waye suka tambayi annabi Musa kakanninsu ne amma Allah ya ce ai sun tambayi annabi Musa tambayar da tafi wanda suka yi maka kaga kenan tunda sun yarda da abin da kakanninsu suka yi to Allah yana kama su da laifin kakannin shi yasa Allah madaukake yake cewa faqad sa'alu Musa akbara min zalika sun tambaye ka tambayar da suka yi maka ai karama ce akan wacce aka yi ma annabi Musa alaihi salam fa asbata lahum ma fa'alahu ajdaduhu abinda kakanninsu suka aikata sai Allah ya tabbatar kamar su ne suka aikata me dalili li'annahum rabu bi fi'lihi saboda sun yarda da abin da kakanninsu suka yi kuma suna alfahari da abin da kakanninsu nan suka yi saboda haka aka samu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da dama waɗanda suke tabbatar da wannan ka'ida wato duk mutumin da zai yarda da aikin wani mutum to yana samun zunubi kamar na wannan mutumin ko da shi bai aikata ba wannan shine ka'idar musulunci kamar yadda Allah ya faɗa yayi ishara da haka <clears throat> wato a cikin wannan aya haka za ka samu cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai hadari mai girma ga mutumin da yake da wata kabila yana da wata kabila da take da al'ada mara kyau musamman a zamaninmu na yau wanda dawo da kafirci ya zama abin alfahari raya al'adan gargajiya abin alfahari ne to idan musulmi ya yi ƙoƙarin raya al'adan kafirai na da Allah yana ɗora mar zunubin waɗancan kafirai wato shi ne abin da wannan yake karantar da mu duk mutumin da ya yarda da aikin wani to Allah yana ba shi zunubi daidai na wannan mutumin wannan shi ne ka'ida abin da ya zo cikin hadisan manzon Allah da yawa shi ne ka'ida da malamai suke na usul arriba bi shay'i ka fa'ili duk wanda ya yarda da wani abu to kamar ya aikata ne a wajen Allah subhanahu ta'ala. akwai hadisin da yake sunan abi dawud kitabul malahim babul amri wan nahyi hadisin al-urs bin amirat al-kindi al-urs bin amirat al-kindi ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza umilatil khati'atu fil ardi idan aka aikata wani laifi a duniya idan aka yi wani saƙo aka aikata wani zunubi a duniya kana man shahidaha wanda yake gurin da aka aikata laifin fakarihaha amma ya kyamatar da ya ma kansa wannan aiki da aka yi ya ji kyamar aikin bai so aikin ba manzon Allah ya ce kana kaman gaba an ha kamar baya gurin ne idan aka aikata zunubi a duniya kana gurin amma zuciyarka ta kyamaci wannan zunubi manzon Allah yake kamar baka gunde manzon Allah yace wa man gaba anha wanda baya gurin aka aikata wannan zunubi faradiyaha sai ya yarda da wannan zunubin annabi ya ce kana kamar shahida kamar yana gurin aka yi wato kenan yarda ta zuciyarka ita ke hukunta ka samu zunubi akan wannan aiki iyayyar da take zuciyanka ita ce take kawar maka da samun zunubi na wannan aiki wato abin nufi uh, maraddul amri ila niyya wannan shi yake nuna mana abin da hadisin sayyidina umar yake karantar da mu wanda yake sahihul bukhari sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wato abin la'akari shine niyya ta dan adam da zaran ka yarda da wani abu wannan abin kuma mara kyau ne to ko da baka gurin aka aikata wannan abin Allah madaukake yana rubuta ma zunubi a kai kaga shi yasa Allah yake kiran banu Isra'ila suka yi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama'i sai Allah yace ce faqad sa'alu Musa akbar min zalika sa'alu Musa alhali ba su bane kakanninsu ne suka yi zamani da Annabi Musa suka ce ka nuna mana Allah to amma tun da jikokin suna alfahari sun yarda da abin da kakanninsu suka yi to Allah ya dawo da laifin kakannin akan jikoki wato wannan shine ka'ida kuma akwai mahadisi wanda yake sunan ibn eh, eh, sunan abi daud wannan hadisi na sunan abi daud da kuma sunan tirmizi sunan ibn majah hadisin abu kabshat al-anmari yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama duniya li arba'atun duniya ta mutum hudu ce duniya ta mutum hudu ce inji manzon Allah na daya abdu razaqahullahu malan wa ilman Allah ya ba mu mutum dukiya da ilimi dukiya da ilimi fa huwa yattaqi fihi yana kiyaye Allah a cikin wannan ni'ima da aka da aka bashi dukiyar da ilimin wa yasilu fihi rahimahu yana sada zumuncin sa da wannan dukiya wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya sani akwai haƙƙin Allah da yake kansa na zakka na fitarwa manzon Allah ya ce fa haza bi afdalil manazil wannan shine mafi falala daga cikin masaukai na dan adam wanda akan samu a nan duniya wato babu wani dan adam da ya samu matsayi fiye da wannan mutumin domin dama ni'imar duniya ba ta wuce abu biyu dukiya da ilimi idan dukiya ta tar da jahilci akwai na ƙasa haka kuma idan ilimin ya tarar da talauci nan ma akwai matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada biyu da dukiyan da ilimin mutum ya samu sannan Allah ya taimake shi yana aiki da su yana aiki da iliminsa dukiyar yana sarrafa ta yadda Allah yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana nema wanda ya samu duniya to bai wuce wannan ba shine yake bi afdalil manazil sai mutum na biyu razaqahu Allah ilman Allah ya bashi ilimi walam yarzuqhu malan amma bai da dukiya fa huwa sadiqun niyyati amma fa yana da gaskiyar niyya ya yana cewa lau anna li malan tunda ina da karatu na san abubuwan da za a yi a samu aljanna cikin sauƙi da a ce ina da dukiya kamar wani la'amiltu bi amali fulani da na yi aiki irin na wani da na yi ta ayyukan alkhairi saboda in samu rahamar Allah a ranar tashin kiyama shi yana da ilimin babu dukiya manzon Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi a dalilin niyyarsa dinnan a dalilin yarda da abin da wancan mutum yake aikatawa na alkhairi manzon Allah yace fa ajruhu ma sawa'un ladan su ɗaya ne a wajen Allah ladan su ɗaya ne a wajen Allah wa abdu razaqahu Allahu malan sai mutumin da Allah ya bashi arziki wa lam yarzuqhu ilman amma kuma bashi da ilimi yana da arziki ba ilimi fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin don haka yana ninkaya cikin dukiyarsa da jahilci yan ɗin da ya ga dama haka yake kashe dukiyar ga kuma jahilci la yattaqi fihi rabbahu baya kiyaye Allah wala yasidu fihi rahimahu baya sada zumunci wala alamu lillahi fi haqqan bai san Allah yana da hakki a kansa ba in kana neman waɗanda ke jawo bala'i ma duniya su ne waɗanda Allah ya ba su dukiya kuma babu ilimi sannan babu imani to bala'in duniya gaba ɗaya hannunsu yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bi akhbal basil Manazi. wannan shine wanda yake da masauki matsayi mafi muni a duniya wanda dan adam zai samu ka samu dukiya babu ilimi ba tsoron Allah ka san dukiya tana sa mutum ya fanɗare saboda haka dukiyan nan tana sa shi ya cutar da bayin Allah ya cutar da addinin Allah manzo Allah ya ce shine wanda ya samu masauki mafi muni to wa abdul lam yarzuquhu Allahu malan wala ilma mutum na hudu shi bai da arzikin babu ilimin babu arziki babu ilimi fa huwa yaqulu amma burinsa kullum yana sha'awar wannan mai dukiya mai barna da dukiyansa din yana sha'awar rayuwarsa talaka ne ba shi da ilimin ba dukiyan amma burinsa kullum ina ma a ce ina da dukiya in gina sinima in gina wuri kaza in yi kaza na lalata anna limana la'amiltu fihi bi amali fulani in ya zauna tunaninsa burinsa fatansa manzon Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi gashi dai talaka ne amma a dalilin niyyarsa saboda yarda saboda sha'awar rayuwar wancan mutumin fa wizruhuma sawa'u zulubin su daidai ne a wajen Allah subhanahu wata'ala kaga yana talaka ba dukiyan ba ilimin amma zunubinsa yana daidai da na mai dukiyan da ya saba ma Allah subhanahu wataala mai dalili saboda ya yarda da aikin da wancan mutumin yake yi hadisin yana musnadul imam ahmad da sunan tirmizi kitabu zuhud babu ma jaa fi uh, masal dunya masal arba'ati nafarin yana sunan ibn majah kitabu zuhud babu niyyati hadisi ne ingantacce yana sahihu jami'i sagir hadisi na 324 da kuma sahihu targhib wa tarhib hadisi na 16 wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana eh, wato yarda da salon rayuwa na wani yakan sa mutum ya samu zunubi a wajen Allah maɗaukaki yarda da salon rayuwa na wani yakan sa mutum ya samu zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan baya bukatan fahimtar wani abinda manzon Allah ya faɗa kenan kai tsaye ga hadisin sunan abi dawud sahihu sunan abi dawud hadisin al'ursu bin amira al-kindi idan aka yi zunubi baka gurin amma zuciyarka ta yarda da abin da aka yi manzo Allah ya ce kana kamar shahida kamar yana gurin ne sannan ga hadisin Abu Kabshat al-Anmari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dalilin niyya mutum yana samun zunubi daidai da wanda ya aikata wannan zunubi in ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na biyu shafi na 151 al-imam an-nawawi yayi magana akan bayanin al-qadi iyab al yana cewa ammatu salafi baki ɗaya sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in wa ahlul ilmi min al wani mutum in dai yana da karatu a tarihi wal muhaddisina da duk wani malami da aka sani na hadisi ne على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب gaba ɗaya malaman sunna sun tafi akan kan abin da wannan malami ke bayani ana ce mai alkazi abubakar cewa a dalilin niyyarka Allah yana kama ka da wani aiki waƙar tabahar nususu shari'i bil mu'ahaza bi asmil kalbin mustaƙir al-imamun nawawi ya ce idan zuciya ta yi azama kuma ta tabbatar ma wani abu akan ta yarda da wannan abin to Allah yana rubuta zunubi akan bawa sawa'un alimahu eh, eh, eh, amilahu amla yani hatta walau lam yaf'al zalika al-amr ko da mutum bai aikata wannan abin ba Allah madaukaki zai rubuta mai zunubi akai wa inna ma sharakahu faqat fi niyya war riba yayi tarayya da mai zunubi ne kawai ta wajen niyyarsa da yarda da abin da ya aikata fakanu sawa'an don haka suka zama daidai shi yasa ibn al-usaymi akwai littafin sa sharhu riyabis salihin sharhu riyabis salihin a mujallar na farko shafi na 613 yana magana akan mushahadatul muharram ma'a wujudi inkaril qalbi ina hukuncin mutumin da zai halarci wajen da ake saba ma Allah amma zuciyarsa ba ta sosai dai yana zaune yana zaune amma zuciyarsa ba ta so sai ce hudurul ah, muharram walau ma'a karahatil insani lahu bi qalbihi yakunu fihi al-insan musharikan lil fi'l in dai ka je wurin da ake saba ma Allah ko da a ce misali ba kai tarayya da shi ba in ka zauna wato alama ce ta yarda amma idan zuciyarka ta kyamaci wannan aiki shikenan ka duba fatawa islamiyya ina ga mutumin da zai sayo fina-finan batsa yana kallo kaga iyakar abin da ya aikata shine kallo ko to da zunubinsa da wanda yake batsan ɗaya suke a wajen Allah saboda sha'awar wannan aiki yayi duk wanda ya yarda da aikin wani mutum Allah yana kama shi da laifinsa shine magana in ka duba fatawa islamiyya mujallal na hudu shafin gari biyu da ishirin da shida wannan dalili yasa aka samu ka'ida a usulul fiqh in ka duba al-ashbah wa nadahir al-ashbah wa littafin al-imam Abdurrahman as-suyuti rahimahullahu ta'ala yana cikin waɗanda suka rubuta littafai waɗanda ke bayani akan qawaid na usul kitabu sani fi qawaid al-kulliyya yana magana akan ƙa'ida ta goma sha shida yana cewa malamai suna cewa ar-riba bi shay'i riba bima yatawalladu minhu ba ma in ka yarda da abu kana daidai da wanda ya aikata ba in ka yarda da abu to duk abin da wannan ya haifar alhakin na wuyanka in ka yarda da abu bayan kana da laifinsa sannan kuma abin da wannan abin ya haifar to fa duk alhaki na wuyanka saboda haka shi Allah subhanahu wa ta'ala yana la'akari da zuciyar bawa kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya tabbatar mana innamal a'malu binniyati wato halarta na zuciya da yarda da aikin zunubi yana sa mutum ya samu laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin min qabli babu wani annabin da Allah ya taba aiko shi a cikin wata al'umma da ta gabace ni babu wani annabin da Allah madaukake taba aikowa a cikin al'ummomi da suka gabace zuwa na illa kana lahu min ummatihi hawariyun face yana da hawariyawa daga cikin al'ummarsa hawariyawa su ne waɗanda annabin Allah ya zaɓe su saboda sun tsarkake zukatansu ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kowane annabi yana da sahabbai a cikin sahabban akwai waɗanda annabin ya fi yarda da su to waɗanda annabi ya fi yarda da su daga cikin sahabbansa su ake kira alhawariyuna manzo Allah ce kowane annabi yana da hawariyawa wato waɗanda ya darza ya zaɓa daga cikin sahabbai sannan wa ashabu yana da kuma sauran sahabbai da hawariya wannan da sahabban ya khuzuna bi sunnatihi suna aiki da sunnasa wa yaqtaduna bi amrihi suna kwaikwayon umarninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma idza takhallafa eh, daga bayan annabi ya tafi waɗannan sahabbai sun wuce to ana samun khulufun waɗanda ke biyo bayansu wanda duk kowane annabi yana da wannan idan Allah ya turo annabi waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suna riko da sunnar wannan annabi suna koyi da abin da ya karanta da su amma da zarar sun tafi fa to ana samun naƙasar daraja ta addinin Allah idan waɗannan wato hawariyawa na annabin Allah sun tafi za a samu wasu da za su biyo bayan su ya ma la ya falu na waɗanda suke faɗan abin da ba sa aikatawa wa ya yaf'aluna ma umaru na sannan suna aikata abin da ba a umarce su ba manzon Allah ya ce fa man jahadahum bi yadihi wanda ya yaki waɗannan da hannunsa fa huwa mu'min to yana da imani wa man jahadahum bi lisanihi wanda ya yaƙe su da harshensa fa huwa mu'min yana da imani wa man jahadahum bi qalbihi wanda ya yaƙe su da zuciyarsa fa huwa mu'min yana da imani sai manzon Allah ya ce wa laysa wara zalika min al-imani habbatu khardal a bayan haka babu kuma abin da ya rage da imani ko da a ce nauyin kwayar ya. wato dama imani ya tsaya kan abubuwa guda uku ne ko je ka kyama ka kyamaci abu da zuci ko ka kyamace shi da hannu kaga kyamatar ka kenan yana da girma ya ma na zuciya shi yasa ka sa hannu ko kuma ya kai ga wato ka kyamace shi da harshe ba za ka iya sa hannu ka gyara ba zama ka sai ka gyara da harshenka idan ya zama baka gyara barna da zuciyarka ba baka gyara barna da harshenka ba baka gyara barna da hannunka ba manzon Allah ya ce a wannan guri babu imani ba a maganar imani wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani annan nahya anil munkar min al iman hadisi na 71 annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa laysa wara'a zalika min al-iman habbatu khardal li'annahu laysa wara'a inkari al kalbi siwa riba wal iqrar abinda manzo Allah yake nufi shine kowane annabi yazo idan ya karantar jama'ansa suna riko da karantarwarsa har ya duniya to amma bayan ya tafi fa ana samun mutanen banza da za su biyo baya waɗanda za su ɓata karantarwan annabin nan abubuwan da annabin ya hana sai a dawo ana aikata su Allah ya sa mun gadi abubuwan da manzon ya ce a yi sai a wayi gari ba a aikatawa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa fasikanci dai ba a yin sa ko ba a fasikanci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai sun yarda da umarnin manzon Allah to amma bayan tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faru da mu yanzu fasikanci ya shigo mana ta fuskoki da yawa hanyoyin fasikanci suna da yawa akwai hanyar fasikanci ta waya ta intanet eh, ta talbishin ba hanyar da ba a fasikanci manzo Allah ya ce to mataki uku ne in kana da imani ko dai kayi kokarin gyara da hannu ko kayi kokarin gyara da harshe ko zuciyarka ta kyamaci wannan barna idan kuwa babu ɗayan uku to ba maganar imani a tare da kai wato abin da manzo Allah yake faɗa idan ya zama zuciyarka babu ma kyaman kyamar fasikancin ma babu a zuciyarka to tunda babu kyamar fasikanci a zuciyarka me za a samu yarda da fasikanci idan aka samu yarda da fasikanci wannan kuma kana babi na masu sabon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan shi yasa shekul islam ibn taimiyya ya magana mai tsawo a cikin littafin majmu'u fatawa mujallar da 28 shafi na 127 ya ce al'amur bin ma'ruf wa'azi da kuke gani ka faɗi alkhairi wa nahyu anil munkar ka hana sharri ka faɗi alkhairi ka hana sharri wannan shine wa'azi ba wai sai mutum ya rike microphone ya zauna a masallaci yake wa'azi ba duk inda ka ga barna ka gyara kayi wa'azi wanda shine al'amru bin ma'ruf wan nahyu anil munkar duk wanda zai ga ana taka wata doka ya gyara to babu shaka yayi abin da ake cewa an nahyu anil munkar shaykhul islam yace la yajibu ala kulli ahdin bi ainihi bal huwa ala al kifaya kama dalla alaihi al qur'an yanda al qur'an ya nuna babu shaka farilla ne amma farillan ta al kifaya idan aka samu wani ya yayi gyara to laifin ya kau daga kan sauran jama'a idan aka samu ana fasikanci jama'a duk sun yi shiru to Allah zai kama su da laifi a ranar tashin kiyama amma idan aka samu wani ya tashi yayi magana wannan abu da ake aikatawa bai dace ba to laifin ya sauka akan sauran jama'a shekul islam ya ce haka alkur'ani ya yi ishara da shi to hatta jihadi yana karkashin babi na al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar inji shaykhul islam walamma kana al jihadu min tamami zalika kana al jihadu aidan kazalika jihadi shi ma ai jara ne me yasa ake jihadi saboda kawar da barna da tabbatar da gaskiya kaga kenan jihadi ya nuna kenan gyarawa ne da hannu matakan jihadi nan guda uku shine shekul islam ya kawo shi a cikin wannan hadisi yace fa idza lam yaqum bihi man yaqumu bi wajibihi asima kullu qadirin bi hasabi qudratihi idan aka wayi gari ga barna babu wanda ya gyara gyara barnan na imma ta harshe ko ta hannu ko ta zuciya to babu shakka Allah zai kama jama'a da laifi gaba ɗayan su iz huwa wajibun ala kulli insanin bi hasabi qudratihi jihadi yana wajaba ne akan mutum gwargwadon halin da zaka iya yi kamar yadda manzon Allah ya kasa jihadi mataki guda uku inji shekul islam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda shine mataki mafi girma fa in lam yastati fa bi lisanihi mataki na tsakiya shine gyara da harshe fa in lam yastati fa bi qalbihi mataki na ƙasa shine gyara da zuciya wato ka kyamaci abu da zuciya idan ba za ka iya faɗa a gyara ba idan ko za ka iya magana da harshenka to wajibi ne ka yi magana da harshe saboda a yi gyara idan kuwa ya wuce kan harshe ya kai ga zaka iya gyara da hannu to wannan wajibi ne akan al'umma gaba ɗaya su gyara wannan barna da ake wa idza kana kadhalika fa ma'lumun anna al-amra bil ma'ruf wa an-nahya 'anil munkar wa itmamuhu bil jihad huwa min a'zami al-ma'ruf alladhi umirna bihi wannan shine mafi girman alkhairi wanda Allah ya umarci dan adam yayi don haka yasa ake cewa da yakun amruka bil ma'rufi wa nahyuka anil munkar gaira munkari wato shekul islam yana cewa hatta jihadi shi kansa yana karkashin babi ne na al'amru bil ma'ruf abinda ka aikata shin duniya ta shaida yana da kyau idan mutane sun ga yana da kyau to ma'ruf ne idan duniya ta ga abinda ka aikata ba shi da kyau to ko da a ce jihadin ne ya zama ba jihadi ne na sunna ka tabbatar ba shekul islam ya ce munkar ka tabbatar saboda jihadi kansa yana karkashin babi ne na al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar liyakun amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar gaira munkarin wa'azin da zaka yi kada ya haifar da barna jihadin da zaka yi kada ta haifar da barna ya kawo gyara don jihadi yana babi ne na wato kawar da barna wa idza kana huwa min a'zami alwajibati wal mustahabbati fal wajibatu wal mustahabbatu la budda an takuna al maslahatu fiha rajiha ala al mafsada gyara wato kamar na wa'azi gyara barna ko kawar da shi ana la'akari da abin da zai biyo baya in ji shekul islam hatta jihadi in za a yi jihadi sai an yi la'akari da me zai haifar idan alkhairi zai haifar mafi yawa to babu shakka wannan jihadi yana babi na al'amru bil ma'ruf idan barna ce za ta biyo bayan wannan jihadi yace to babu shakka wannan yana daga cikin tabbatar da almunkar ba al-ma'ruf ba ka lura da abin da ya faɗa yana cikin majmu'u fatawa mujallar na 28 shafin 127 wato ka'ida ne mutum ya kyamaci aikin zunubi amma abin da aka fi so gare shi shine ya gyara ya kawar da wannan barna kawar da wannan barna shine jihadi amma kyamatarsa a zuciya wajibi ne akan kowa idan ya zama akwai maslaha na misali ba zai yiwu ka gyara ka kawar da barna ba da jikinka to ka kawar da harshenka idan da harshen naka ma ba zai yiwu ba to ka kawar da zuciyarka don haka yake cewa bal kullu ma amara Allahu bihi fa huwa salahu وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم إذا وأزي يزم برنس زيت يوا أكن جارة عند شيخ الإسلام لم تكن مما أمر الله به توانا وأزي كنسا baya cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya ce a yi wa'azi kansa idan barna zai haifar ma al'umma ba gyara ba bare kuma jihadi wa in kana qad furika wajibun wa fu'ila muharram ko da a ce jama'a suna aikata haramun amma ya zama wa'azin zai sa a ci gaba da aikata wannan haramun ba a daina ba to wannan wa'azi a daidai wannan gaba ji shekul islam ya ce kuskure ne domin ana la'akari da maslaha ta wajen wa'azi ta wajen gyara shi yasa Allah ya kasa waɗannan abubuwa kashe uku izil mu'min alaihi an yattaqi Allah fi ibadatihi wa laysa alaihi hudahu abinda Allah ya wajabta ma kowa yayi ƙoƙarin kiyaye ransa daga shiga azabarsa amma shiryar da mutane Allah bai wajabta mana ba Allah bai ɗora maka ka shiryar da mutanen garinku ba Allah bai ɗora maka ka shiryar da wani a duniya ba illa dai ka shiryar da kanka al-ihtida'u inna ma yatimu bi ada'il wajib fa idza qama al-muslim bima yajibu alayhi min al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kama kama bi gairihi min alwajibati lam yadurruhu dalalud dullal matukar ka tsaya ka gyara ayyukanka ba tilasta mutane su bi shiriyar Allah ba idan ka gyara naka aiki to kana samun tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ka sauke wajibin da Allah madaukaki ya dora ba wa zalika yakunu taratan bil qalbi wa taratan bil lisani wa taratan bil yadi ka'ida ne kawar da barna yana da mataki uku wani lokaci kawar da barna da harshe kawai ake don in aka ce za a kawar da barnan da hannu barna ce za ta biyo bayan wannan mafi girma saboda haka sai a bari wato saboda wannan yasa Allah madaukaki ya kasa mana matakan kawar da barna guda uku kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ji shekul islam taratan yakunu bil qalbi wa taratan bil lisan wa taratan bil yadi idan ah, gyarawan ma da harshe ba zai yiwu ba domin akwai barnar da baka iya gyaranta da harshe in ka nemi gyara ta da harshe za ka cutu kuma ba za a gyara ba saboda haka ya za ka yi sai shekul islam ya ce fa ammal qalbu fa yajibu bi kulli halin jihadi yana faduwa kan musulmi jihadi na jiki saboda ne la'akari da cewar jihadin ko an yi ba za a haifar da ba za a samar da maslaha ba saboda haka wannan jihadi ya faɗi domin ka'ida ne a yi la'akari da abin da zai biyo bayan jihadi in ji shekul islam dole ne saboda haka jihadi yakan faɗi idan ya zama la'akarin da aka yi abin da zai biyo bayan jihadi barna ne mafi muni zai zama da ba a fara ba shi ya fi dacewa to idan ya zama akwai wannan hange to jihadin jiki ya faɗi ya dawo ina harshe to amma akwai gyaran da da harshen ma ba za ka iya ba barna ce ga ta ana yi amma ba za ka iya gyarawa da harshe ba sai ce to wannan jihadin na harshen ya faɗi daga kanka ka duba rahamar Allah subhanahu ta'ala gare mu Allah bai tilasta mu dole sai mun kawar da barda ba sai ya ce in ba ka iyawa da jiki to ka kyamata da harshe inda harshen ma ya gagarafa manzo Allah ya ce to ka kyamaci abin a zuciya shine sai shafin islam ya ce to amma jihadi na zuciya a kyamaci sabon Allah wannan kan yajibu bi kulli hali wajibi ne a kowane hali ba a cewa kyamar zunubi ya faɗi daga mutum kamar yadda sha'awar zunubi yake sa ka samu ka samu zunubi haka nan kyamar zunubin yake yake sa ka samu lada shekul islam ya ce isla barara fi fi'lihi domin kyamar zunubi a zuciya baka samu wata cutuwa a dalilinsa wa man lam yaf'alhu wanda aka wayi gari musulmi ne ga barna bai gyara ta da jikinsa ba bai gyara da harshensa ba zuciyarsa ma ba ta kyama shekul islam ya ce falaisa huwa bi mu'min wannan ba mai imani bane musulmi ne kawai to sai kai la'akari da yanda jama'a ke sha'awan sabon Allah a wannan zamani wanda idan mutum ya zama zuciyarsa sha'awar sabon Allah ne ba sha'awar bautan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaysa wara zalika min al-imani habbatu khardal babu kowai imani a zuciyar mutumin da ke sha'awar sabon Allah kamar yadda ake ce ma Abdullahi dan Mas'ud ah, man mayyitul ahya'i ana tambayan Abdullahi bin Mas'ud sahabin manzon Allah waye matacce da rai wato daga cikin masu rai waye za a iya kiransa matacce gashi nan yana da rai amma za ka iya cewa wani ai matacce ne aka tambayi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allazi la ya'rifu ma'rufan wa la yukir munkara shine wanda zuciyarsa bata san daidai ba bata san kuma barna ba saboda haka zuciyarsa komai tana ganin yana da kyau wannan shine matacce a cikin masu rai saboda me saboda zuciyarsa babu kyaman zunubi babu sha'awar aiki na wato alhairi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wato Allah subhanahu wataala ya kama banu isra'ila waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da laifin kakanninsu saboda suna sha'awarsa suna sha'awa suna alfahari da abin da kakanninsu suka aikata Allah madaukaki ya ci gaba da bayanin izgilancin yahudawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi izgilanci ga manzon allah guda tara waɗanda allah ya jera su a waɗannan ayoyi yana bayani a kai mun ji izgilanci na farko da suka gabatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da na biyu izgilanci guda biyu suka yi wa manzon Allah su Yahudawa da suke tare da annabi a garin Madina waɗanda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya na farko suka ce arina Allah jaharatan ka nuna mana eh, suka ce wa annabi Musa ka nuna ka nuna mana Allah subhanahu wata'ala a fili a bayyane wa qawluhu kuma sannan Allah madaukake ce summa takhazul ijla suka riki dan maraki kaga wanda izgilanci ne ga Allah subhanahu wata'ala suka koma bautan dan maraki abinda zai gwada maka izgilanci ne mutanen da Allah ya tseratar da su daga fir'auna suna cikin misar ana gana musu azaba shekara da shekaru Allah ya turo annabi Musa ya kwace su ya taho da su teku suna kallo annabi Musa ya daki tekun nan teku ya dare suka ƙetare wannan ruwa fir'auna ya shiga da jama'ansa suna kallo ruwan ya haɗe da fir'auna ya hallaka shi duk wannan suna gani suna zuwa Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi Musa alaihi salam littafin at-taura annabi Musa ya zo yana ce musu to ga abin da Allah ke bayani uh, sai suka ce mu Allah sai ka nuna mana shi ka duba wancan mu'jiza da ta wuce duk bata ishe su ba sannan bayan an dawo suka koma bautan dan maraki izgilanci na uku shine Allah subhanahu wataala yake wa rafa'na fawqahum tura rafa'na fawqahum tura bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulul bab sujjadan wa qulna lahum la ta'addu fi sabt وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم الله سبحانه وتعالى ce. sai da muka ɗaga dutse a saman su kafin su riƙe alkawarinsu kaga wannan izgilanci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala abau al'amala bi taurati annabi Musa ya kawo musu littafin at-taura shi kansa littafin at-taura littafi ne mai daraja a wajen Allah wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar mana Allah da kansa ya rubuta at-taura baya ga haka littafin a taura Allah ya saukar da shi gaba ɗaya lokaci guda annabi Musa alaihi salam ya karbi littafin nan ya kama banu Isra'il ga littafi Allah ya bani ku yi aiki da su da littafin suka ce a ina ba za su yi aiki ba su ɗauki wani alkawarin da ba za su iya cikawa ba wannan alkawari ba za su iya ɗauka ba sai da Allah ya ɗaga dutse aka ɗaga dutse aka ɗora saman su kaman zai faɗi a kansu yanda zuwa suratul a'raf aya ta 171 Allah ya magana akai sannan suka karbi wannan alkawari shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake kiran wannan alkawari misakan galiba wato alkawari ne wanda ke da eh, kauri yana da karfi wannan dalili yasa Allah ya kira shi da suna al-misaq al-misaq wato alkawari ne da aka tamke wato aka daure ya bambanta da wani alkawari saboda akwai sharadi a kansa kaga wannan izgilanci ne ga Allah subhanahu wataala ba za su yi aiki da littafin Allah ba sai da Allah ya daga dutse saman su suna gani kamar zai auka a kansu kafin nan suka yarda da wannan alkawari wa qulna lahum udkhulul baba sujada kuma muka ce idan za ku shiga birnin Qudus idan za ku shiga Qudus kofar Qudus ku shiga kuna masu sujuda wannan ya auku bayan ma annabi Musa ya bar duniya annabi Musa alaihi salam ya riga ya rasu in ka duba tafsirin ibnu kasir na wannan aya a mujalladi na biyu shafi na 447 khalafu ma umiru bihi min alqawli wal fi'l fa innahum umiru an yadkhulu baba bait alqudus sujjadan wa hum yaquluna hitta saboda sabawa Allah da suka yi domin an yi musu umarni su yi jihadi suka ce ba su iya faɗa da waɗanda aka yi musu umarni su yake su wannan dalili yasa Allah ya musu hukunci za su shiga ɗimuwa na shekara arba'in ba su iya gane inda za su tafi sai da suka samu shekaru arba'in a wannan lokaci na ɗimuwa a cikin wannan lokaci Allah ya a annabi Musa alaihi salam to gashi za su wannan wa'adi da Allah ya ɗora na hukunci da aka yi musu ya riga ya wuce yanzu za su shiga Qudus to tunda za su shiga sai Allah ya ce ku shiga kuna masu sujuda sannan ku rika cewa hittatun wato Allahumma hutta anna zunubana fi na jihada wa nukulina anhu ya Allah ka yafe mana zunubin da muka aikata na ƙin tafiya jihadi da aka wajabta a mu. hatta tuhuna fitihi arba'in sana har dai muka samu ɗimuwa na shekara arba'in Allah ka yafe mana wannan zunubi wato ku rika yin wannan addu'a in za ku shiga wannan gari ana fatan Allah zai gafarta muku sai suka ki yarda fa dakhalu yashafuna ala astahihim suka shiga wannan gari suna ja da duwawun su akan su yi ruku'u ba dai za su yi ruku'u yanda aka ce su yi kafin su shiga garin ba suka zauna suna ja da gindi har suka shiga wannan gari saboda fandare ma dokar Allah subhanahu wata'ala wannan Allah yana faɗinsa a cikin alkur'ani saboda kai musulmi ka gane me yasa Allah ya la'anci waɗannan mutane ana kirga maka dalilai ɗaya bayan ɗaya idan ana faɗa maka labarin sai kai tunani anya dan adam zai iya wannan to wallahi gurin ba yahudi abu ne mai sauki eh, alqabihatul khamisa na biyar Allah ya ce wa kunna lahum la ta'du fi sabti mun gaya musu kada ku taka dokan da aka muku akan asabar an hana su aiki ranar asabar saboda haka su tsare wannan doka wa akhadna minhum mithaqan galiba mun karba a wajen banu isra'ila alkawari mai kauri kadiba yanda Allah ya siffanta alkawari, alkawarin yana da kauri amma duk waɗannan alkawura ba su cika ba فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ظلم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى يقول فبما نقضهم ميثاقهم تصبوا warware alƙawura da suke ta yi ga alƙawura da Allah ya ɗauka a wajen waɗannan mutane alƙawura masu kauri masu ƙarfi amma sai su warware wa kufrihim bi ayati Allah sannan na biyu kafirce ma ayoyin Allah bayan saba alƙawari Allah madaukaki zai alƙawari da su za su saba sannan ayoyin nasa su kafirce musu khalafu wa asaw wa tahayyalu ala sun saba ubannin Allah bayan sun saba umarnin Allah duk abin da Allah ya hana to sai sun yi dabaran yadda za su taka wannan doka na Allah duk abin da Allah ya haramta to za su yi hikima yadda za su yi sai sun halatta wannan abin idan Allah ya haramta wani abu to za su yi kokari su ga cewa sun halatta wannan aikin kamar yadda Allah madaukake faɗa a suratul a'raf daga aya ta 163 har zuwa aya ta 166 in ka karanta za ka ga bayani game da wato waɗannan mutane yanda suka saba ma alkawarin Allah subhanahu wata'ala da yanda suke shirya dabara na taka dokan Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu. kada mu yarda mu dinga kwaikwayon yahudu domin yahudawa su ne waɗanda idan Allah ya haramta abu to sai sun yi mar dabaran halatta shi sai sun yi dabara yanda za su halatta wannan abin gashi dai haram ne to amma za a yi ta dabara yanda sai an maida wannan abin ya zama halal to wannan babu shakka siffa ce ta yahudawa Allah ya kare wato munin halinsu na shida shine Allah ya ce qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin annabawa ma suna kashewa babu haƙƙi kaga wannan ba shakka ba karamin izgilanci bane ga Allah subhanahu wataala Allah ya turo annabi a kashe sannan abu mafi muni na bakwai qauluhum qulubuna gulfun suna cewa mu zukatanmu a kulle suke fi akinnatin akwai bayanin abdullahi bin abbas da yake cewa qulubuna mamlu'atun ilman la nahtaju ila ilmi muhammadin wala ghairihi idan annabi yana wa'azi muhammadu eh, zukatanmu an riga an cika da ilimi an rufe ilimin da ke zukatanmu ya wadace ba sai ka ba mu naka ba wato duk ilimi in dai daga Allah ne to wannan ilimi ba Yahuda yana ganin ya riga ya samu saboda haka wani annabi da zai zo daga baya yana aikin banza ne shi yasa suke ce ma annabi idan ma yana musu wa'azi ta su ce qulubuna gulfun zukatunmu a kulla suke ya alifi akinna shine Allah ya ce bal taba Allahu alaiha ba a kulla suke ba Allah ne ya toshe zukatan bi kufrihim a dalilin yawan kafircin su fala uminuna illa kalila don haka ba ka samun bayahude da zai yi imani face dan kadan a tarihi waɗanda suka yi imani babu shakka kadan ne daga banu isra'il saboda wannan fushi da Allah ya yi da su da kuma la'antarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsageranci na takwas shi ne Allah madaukake ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim wa qawlihim ala maryama bultanan azima wa bi kufrihim a dalilin kafircewan su kuma bayan wancan kafircewa da suka yi ma annabi Musa alaihi salam ga wani kafircewa da suka yi na biyu shine ga annabi Isa alaihi salam wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da magana da suke wa maryam yatumar annabi isa alaihi salam suna mata kagen ƙarya wato ƙaryan mai girma na cewar zina ta yi kafin ta haifi annabi isa alaihi salam to wannan kalma a faɗawa yatumar annabin allah ba karamin zunubi ba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah da kansa ya la'anci wanda yake cutar da annabawa wanda zai cutar da annabin Allah wannan la'antacce to wanda ya ce jatumar annabin Allah ya danganta ta da zina kaga wannan ba shakka yayi laifi mai girma a wajen Allah sannan laifi na tara wa qaulihim inna qatalna al-masiha inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من شيء إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم da cewa da suke ai mu mun kashe almasihu isa dan maryam wannan magana da suke shi ma laifi ne a wajen Allah wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam ba su kashe shi ba amma maganar laifi ne a wajen Allah me yasa ya zama laifi saboda da'awar aikin laifi shi kansa laifi ne a wajen Allah kai da'awar ka aikata wani aiki na laifi ko da baka aikata shi ba ba karamin ba karamin zunubi bane a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan magana da suke ba karamar magana ba ce babban magana ce ko da yake ba su samu damar kisan annabi isa ba amma maganar tasu kadai tana da babban zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah nan take yake cewa wa ma qataluhu bus kashe shi ba wa ma salabuhu bus rataye shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta musu wani wa innal ladina ikhtalafu fihi kuma lalle waɗanda suka saba game da annabi isa din nan lafi shakkin minhu lalle suna cikin shakka game da al'amarinsa malamin lahum bihi min ilmin basa da wani ilimi game da gaskiya ta annabi isa alaihi salam illa tiba azzanni face bin zato wa ma qataluhu yaqina amma game da kisa Allah subhanahu wataala ya ce ba su kashe shi ba a halin tabbas wa ma qataluhu yaqina ba su kashe annabi isa alaihi salam kaga ya maimaita wannan kalma saboda kawar da dukkan wata shakka daga zuciyar musulmi shi musulmi yana yarda da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ta yiwu kana yawaita ji ga abin da kirista ke faɗa cewa an kashe annabi isa shi yasa Allah ya faɗa sau biyu don ya kawar ma da wannan zato wa qaulihim na'am korafi suke cewa sun kashe annabi isa alaihi salam amma yace na farko wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin bi lahu a ƙarshen aya yace wa ma qatalu yaqina kai musulmi ana kawar maka da dukkan wata shakka game da kisan annabi isa alaihi salam ba gaskiya bane me Allah ya ce a gaba ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله إليه سيدي الله يا دوكي النبي إيسى زوا غريشي Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi Isa alaihi salam zuwa gare shi. idan aka ce Allah ya ɗauki wani ya tafi da shi wani guri zaka ce abu ne mai wuya sai Allah ya ce wa kana Allahu azizan Allah ya kasance mabuwayi abinda ake ce mabuwaya shine wanda ba abin da yake gagararsa shine buwaya duk abinda da ya sa a gaba zai yi shi yasa ya ce wa kana Allahu azizan Allah ya kasance mabuwayi dan a ce ya ɗauki annabi Isa daga nan duniya ya kashe wani guri wannan ba komai bane sannan kuma hakiman duk abin da Allah zai aikata akwai hikima me yasa aka ɗauki annabi Isa bai mutu ba aka kai shi wani guri wannan ka barwa Allah aikinsa Allah yana da hikima cikin al'amuransa in kana la'akari da halittun Allah za ka yi ta ganin abin mamaki amma shi Allah duk abin da ya yi to babu shakka in ka sa lura za ka taras akwai hikima cikin wannan aiki na Allah na ba abin da ya gagari Allah saboda haka annabi Isa alaihi salam yana sama ta biyu lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi Isra'i da kansa ya ce na isa sama ta biyu fa'iza ana bibnatai khalati Isa ibn Maryam wa Yahya bin Zakariya ina isa sama ta biyu sai taras da ‘yan uwan juna’ ‘yan uwan juna da annabi Yahaya alaihi salam da kuma annabi Isa ɗan Maryam, saboda ‘yan uwa ne ta wajen wato mahaifiyar annabi Isa alaihi salam Maryam ‘yar uwa ce ga mahaifiyar annabi Yahaya bin Zakariya alaihi salam. Manzon Allah da kansa ya ce salawatullahi alaihi ma, farahaba suka yi min maraba wada auli bi khairin suka yi min addu'a na alkhairi kafin mu rabu. manzon Allah ya ce na haɗu da su a sama ta biyu hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babul isra'i bi rasulillah ila samawati wa fardi salawati hadisi na 162 sannan abin da ya tabbatar mana shi kansa manzon Allah annabi Isa nan zai sauko a ƙarshen zamani kafin manzon Allah ya faɗi wannan sai da ya rantse da Allah wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa wannan tamfar Allah ya nuna wa annabi cewa za a samu masu karetawa kisa sai da manzon Allah ya rantsi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la na an yanzu lafikun ibnu maryam hakaman Muksifal, fayaksira saliba wa yaqtula al-khinzira wa Yaba al-jizyata manzon Allah ya ce wa yafidal malu hatta la yaqbaluhu ahadun idan annabi isa ya dawo adalcin da zai tabbata a duniya zai sa duniyar ta samu dukiya sai an wayi gari babu talaka in ji annabi muhammad dukiya za ta malala yadda za a wayi gari ka ɗauki dukiya ka bada kyauta ba mai karba ka ɗauki dukiya ka bada zakka ba mai karba saboda kowa yana da wadata hadisin yana sahihul bukhari kitabul buyu babu qatlul khinzir hadisi na 2169 yana sahihu muslim kitabul iman babu nuzul isa ibn maryam hadisi na 155 idan kana aqidar sunna aka ce maka hadisi muttafaqun alayhi idan mutum yana aqidar sunna to wallahi magana ta kare illa sam'an wa ta'atan don haka fa nahanu nu'minu bi zalika muna imani da abin da manzon Allah ya faɗa mana ya ga annabi Isa alaihi salam a sama ta biyu muna imani da abin da manzon Allah ya faɗa annabi Isa alaihi salam zai dawo a ƙarshen zamani wa innahu nasilun la mahala annabi Isa zai dawo ba makawa saboda me manzon Allah ya faɗa a Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a littafin tafsirin Abwaul Bayan a suratul Zukhruf fassaran wa innahu la ilmun lisa'ati Mamujalla na da bakwai shafin ɗari da goma sha uku ya ce alhasilu annal qur'an azim in ka karanta alqur'ani ala tafsirin sahih fassaran kalmar alqur'ani da ta dace da kowane balarabe in dai fassara ingantacciya za ka bi wa sunnatul mutawatira in ka dawo hadisin manzon Allah za ka taras da labari mai yawan gaske hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suka yi magana kilahuma duk wata hujja ta alkur'ani da duk wata hujja ta sunnar manzon Allah dalun ala anna isa hayyun duk wata hujja ta ingantacciya ta alkur'ani da kuma hujja ta sunnar manzon Allah tana nuna cewa bi isa yana nan dare sannan tana nuna cewa sayan fi akhir zaman annabi isa zai zo a ƙarshen zamani wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarun biha abinda ayoyin alqur'ani suka tabbatar hadisin manzon Allah ya nuna kenan nuzuluhu min alamati sa'a saukan annabi isa yana daga cikin alamomin ƙarshen zamani idan annabi isa ya taho alama ce da take nuna cewa duniya ta zo ta wa anna mu'tamadal ladina za'amu annahum qataluhu waɗanda suke da'awar sun kashe annabi isa wa man tabi'ahum da waɗanda suka bi masu wannan korafi ko ilqa'u shabahin ala ghairihi kaman da Allah ya jefa ma wani shi suka yi la'akari da shi wa atiqaduhum al da kudurin su wanda ke ƙarya ne anna zalikal maqtul allazi shubbiha bi Isa huwa Isa saboda haka abin da ya tabbata cikin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad kenan babu shakka amma duk wani dalili za ka samu akwai shubuha a tare da shi bai fito da hujja karara ba hujja karara tana ga zahirin nassin Alƙur'ani da zahirin hadisin manzon Allah wa inna wa in min ahli kitabi من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب باب وندق cikin أهل الكتاب إلا ليؤمنن به face sai ya yi imani da shi Kabla mautihi kafin mutuwarsa wa yawmal qiyamati kuma a ranar tashin kiyama ya alaihim shahidan zai zama mai shaida a kansu annabi isa alaihi salam in ka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari mujallad na shida shafin 22 yana cewa ikhtalafa ahlu tawil fi ma'ana zalika wannan aya ta samu saɓanin fahimta hatta tsakanin sahabbai da malaman suna da farko game da fahimtar ita wannan aya wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm al-qiyama yakunu alaihim shahida na daya wasu na cewa ya'ani bi isa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi isa qabla mautihi yani qabla mauti isa yuwajjahu zalika ila anna maji'ahum yusaddiqun yusaddiquna bihi idza nazala liqatl ad-dajjal fasara na farko abinda Allah madaukake ke nufi babu wani daga cikin ahadul kitabi face sai yayi imani da annabi Isa ƙabla mautihi kafin mutuwar annabi Isa alaihi salam wato lokacin da annabi isa zai sauko kenan a ƙarshen zamani lokacin zai faɗa da addajjal fatasiru milal hawa, hida. wannan lokaci ne Allah zai mayar da addinai gaba ɗayan su zama addini guda ɗaya addinin gaskiya wa hiya millatul islam al hanifiyya addinin musulunci wanda ya dace da addinin annabi ibrahim alaihi salam fahimta guda kenan wasu malamai na cewa abinda Allah yake nufi da wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi ya'ni wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi Isa qabla mautil kitabi ba qabla mauti Isa ba kenan babu wani kafiri ahlul kitabi ko ka ce babu wani kirista da zai zo mutuwa face sai yayi imani annabi Isa ba Allah bane wannan ita ce fasara ta biyu yuwajjihu zalika ila annahu idza ayana ilmal haqq min al batil al imam tabari yace lokacin da mutum ya zo mutuwa lokacin yake sanin gaskiya li anna kulla man nazala bihi al mautu lam takhruj nafsuhu hatta yatabayyana lahu al haqq min al batil babu dan adam da zai bar duniya wallahi sai ya san gaskiya ya san ƙarya sannan Allah ya cire rai wannan ka'ida ne duk mai barin duniya yana barin ta ne a matsayin imma yayi babban rabo yana murna ku kai ni maza ko kuwa yayi babban asara yana kai to na tabi domin ɗayan biyu ne domin lokacin da kake sanin gaskiya lokacin za ka yi murnan abin da ka aikata a duniya lokacin da kake sanin ai baka rike gaskiyan ba lokacin ne mutum yake mutuwa da mummunan nadama don haka lalle in mutum ya zo mutuwa yana sanin gaskiya to wasu malamai suna fassara wannan aya da haka shine yake cewa akwai fassara ta uku wasu na cewa wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wato la yu'minanna bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla mautil kitabi wato babu wani kiristan da zai zo mutuwa matukar musulmi ya masa wa'azi ya yarda ya rike addinin kiristaniti in ya zo mutuwa sai ya yi imani da annabi muhammad kafin allah ya karɓi ransa to kaga wannan fasara kuskure ne ya yi imani da annabi muhammad kafin mutuwarsa don haka yasa al-imam tabari ya kawo bayanan nan gaba ɗaya fahimtar malaman sunna magabata sabani da aka yi akan fassarar ita wannan aya sai ya ce wa aulal aqwal siha mafi dacewa game da inganci ta wajen fassarar wannan aya qaulu man qala ta'wilu zalika shine abinda akasarin malaman tafsiri suka rige galibi domin shine zahiri nassin alqur'ani yadda Muhammadu aminu amin Shankiti yake faɗa abinda Allah yake cewa babu wani ahlul kitabi face zai yi imani da annabi Isa kafin mutuwar annabi isa alaihi salam a lokacin da zai zo a ƙarshen duniya wanda ita ce fassara mafi inganci saboda ita ce ta dace da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa idan annabi isa ya bayyana babu wani addini da zai rage a bayansa banda addinin gaskiya addinin musulunci a bayan annabi isa alaihi salam babu wani addinin da zai rage face addinin musulunci kaga sai ya dace da fassaran wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti isa idan annabi isa ya dawo kafin ya bar duniya duk wani kafiri zai dawo ya gane annabi isa alaihi salam ba Allah bane babu shakka manzo ne na Allah yakunu alaihim shahidan yawmal qiyamah a ranar tashin kiyama kuma annabi isa alaihi salam ya zaune shaida a kansu eh, al-imam ya ce dalilin da yasa muka ce wannan ita ce fassara mafi inganci wa inna ma qulna zalika awla bis-sawab min ghairihi min al-aqwal لأن الله جل ثناؤه حكم لكل bi بمحمد بحكم iman. Idan إذا كتش أبن آية take nufi duk wani kirista kafin ya mutu sai ya yarda annabi Muhammad gaskiya ne sai ya yi imani da shi to da zaran ka faɗi haka kana nufin kenan kiristan ya mutu yana matsayin mai yana matsayin musulmi ba kafiri ba domin duk wanda ya yi imani kabla mautihi ya tabbata musulmi idan ya yi imani kabla mautihi ya tabbata musulmi da zaran ko ya tabbata musulmi ta hukuncin musulunci kuma ya hau kansa ta sassa da yawa na ɗaya ta wajen dukiyarsa musulmi kaɗai zai yi gado na biyu musulmai su za su yi jana'izarsa yani ilhaku sigari auladihi bi hukmihi fil milla yaransa ƙanana da basu balaga ba duk musulmai ne domin idan mutum ya musulunta kafin ya mutu to babu shakka ƴaƴansa ƙanana da basu kai balaga ba musulmai ne ƴaƴansa da suka kai balaga kuma kafirai ne saboda haka masu gadon dukiyansa su ne ƴaƴansa ƙanana waɗanda basu kai balaga ba don haka in ka ce abinda Allah yake nufi shine kirista bai mutuwa sai ya yarda da annabi Muhammad kana nufin kenan kirista zai musulunta kafin ya mutu kaga ya nuna cewa ya mutu yana musulmi wannan kuma babu shakka kuskure ne ba haka Allah subhanahu ta'ala yake nufi ba don haka abinda Allah subhanahu ta'ala yake nufi babu wani kirista da zai rage a duniya lokacin da annabi Isa alaihi salam zai sauko face sai ya yi imani da annabi Isa alaihi salam bayanin da ya zo cikin alkur'ani annabi isa manzo ne na Allah ba Allah bane ba abin bauta bane wannan shi ne ya fi dacewa da ita wannan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai. haka Muhammadu aminu shankiti Shankidi yake faɗa a cikin tafsirinsa a suratul Zukhruf a mujallar na bakwai fiye ɗari da goma sha uku abuwa'ul bayan ce ko da yake an samu sabanin fahimta game da fassarar ayar amma ita ayan zahiri ba ta da mushkila tana fassara daidai abin da manzon Allah ya fassara yanda manzon Allah ya faɗa haka ayar ma take ishara akai domin lamiri na qabla mautihi yace lamiri na qabla mautihi yana nuna qabla mauti Isa alaihi salam wanda shine zahirin lafazi na alqur'ani domin idan ka ɗauki yanda ayar ta zo wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah wannan ne farkon abin da Allah ya faɗa sun qala Allah sannan Allah madaukaki yace wa ma qataluhu basu kashe shi ba shiwa annabi isa ko kaga mirin ya koma ga isa din domin da Allah madaukaki ya fara magana ya tabbatar maka inda duk lamirin da ya zo a gaba zai dawo wa qaulihim inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah kaga ana magana ne akan almasihu isa ibn maryam rasulullah saboda haka duk lamirin da zai zo a gaba yana dawowa ne kanwa almasihu isa ibn maryam suma qala wa ma qataluhu basu kashe shi ba kaga shi din da ake magana isa ne wa ma salabuhu su rataye shi ba wa. annabi isa alaihi salam walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta musu wani wani mai kama da wa annabi isa ake nufi wa innal ladina ikhtalafu fihi wadanda suka yi sabani game da shi shiwa annabi isa alaihi salam lafi shakkin minhu suna cikin shakka game da shi shiwa annabi isa alaihi salam ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi game da shi shiwa annabi isa wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba a halin hakika shiwa annabi isa badara fa'ahu Allahu ilaihi sai dai Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi shiwa annabi isa wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi illa la yu'minun bihi face sai yayi imani da shi shiwa annabi isa wa qabla mautihi kafin mutuwarsa shiwa annabi isa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida a ranar tashin kiyama zai zama mai shaida a kansu shiwa annabi isa kaga zahirin alqur'ani bai saba ma hadisin manzon Allah ba saboda haka abinda manzon Allah ya faɗa ya dace da abinda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani fa hadha siyaqul qur'ani allazi tara zahiran zuhuran la yanbaghi al-udulu anhu zahiri lafazin alƙur'ani babu mushkila amma idan aka samu mugun malami sai ya samu dungun da zai kama dan ya batar da wasu sai zaka sai ce ma qabla mautihi raji'un ila al-kitabi sai ce lamirin ya koma ga ahlul kitabi to nan in ya ce lamirin ya koma ga ahlul kitabi babu shakka sai ya samar da inda Allah ya magana akan ahlul kitabi a cikin wannan aya kaga kenan an samu abin da ake cewa shubuha babu yaqini akan fassara don haka shi alqur'ani yana fassara kansa da kansa da zaran kaga ka tarar da matsala to babu shakka mutum ya koma aiki da abin da ake cewa almurajjahati al shine ya bar yaqini ya koma rinjayar da hankalinsa abinda ya taho mufassiran a bayyane wa qauluhum inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah Allah da kansa ya faɗa sai da ya kawo taukidi inna qatalna al-masiha inda Allah ya tsaya haka da magana ta isa amma sai ya ce isa bai tsaya ba ibn maryam bai tsaya ba rasulullah sannan duk lamirin da ya zo a gaba ka ce zaka canza bayan wannan bayanin da Allah subhanahu wataala yayi kaga yana nuna cewar mutum ya bar yaqini ya bar ta haƙiƙi ya bar zahiri ya koma aiki da shubha wanda kuma babu dalili a kansa saboda shi alqur'ani sa yana zuwa ne a fili babu rikitarwa in ka samu rikitarwa babu shakka ka kauce ma gaskiyar da manzon Allah ya zo da ita Allah ya dora mu a kanta. saboda haka abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewar Allah ya ɗauki annabi Isa alaihi salam ya kai shi sama ta biyu wannan ya samu hadisai ingantattu daga manzon Allah kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna akwai mutumin da yake kokarin hada abu biyu ya hada aqidar ahlus sunna da aqida ta al-khawarij ko aqida ta al-mu'tazila yana so a ce yana aqidar ahlus sunna amma kuma yana daukan aqida wanda ba na ahlus sunna ba idan ka ce kana aqidar ahlus sunna aqidar sahabban manzon Allah aqidan tabi'ai tabi'ut tabi'ina waɗanda suka rubuta mana alƙur'anin nan suka rubuta mana hadisan nan suka rubuta tarihi duk wani abu da ka sani game da addinin musulunci ta hannunsu yanzu. yazo alwala da kake wallahi saboda su suka karantar da mu sallah da kake saboda su suka tsara don littafan da ke bayani game da manzon Allah su suka rubuta in ka ce babu ma ruwanka da littafin hadisi sai alqur'ani to alqur'anin da ka ce ka yarda da shi shi kadai shin Allah ya miko da hannunka ka karba ya aka yi ka samu suwa suka rubuta waɗannan don haka su ake kira ahlus sunnati wal jama'a ita ce aqidar su duk mutumin da ya bar wannan aqida to babu shakka ya sa aqidarsa a cikin fitina Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu malamai sun yi maganganu sosai wannan shine zaka taras a tafsirin al-Imam tabari tafsirin Ibn Kasir wa ghayruhuma min a'immati tafsir akasari malaman tafsiri wanda ita ce fahimtar su cewar annabi Isa alaihi salam zahiri abinda Allah yake nufi a cikin wannan aya zai dawo a ƙarshen zamani sannan kuma duk wani ahlul kitabi da yake da rai a wannan lokaci zai yi imani da annabi isa alaihi salam haka in ka duba tafsirin ibnu kasir mujallal na farko shafi 367 fassarar wannan aya ibnu kasir yana cewa wannan a bayani da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wannan aya ya zo ya dace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tawataratil ahadis an rasulillah hadisai masu ɗimbin yawa da suka zo daga manzon Allah annahu akhbara bi nuzuli Isa alaihi salam qabla yawm al-qiyama manzon Allah ya ba da labari annabi Isa alaihi salam zai zo kafin ranar tashin kiyama kafin ranar tashin kiyama annabi Isa alaihi salam zai zo shine abinda ya zo cikin hadisai na manzon Allah idan ka ce ba ruwanka da wannan hadisi sai wancan hadisi to zubar da hadisan gaba ɗaya shi dacewa gare ka in ka zubar da hadisai ka ce to ni qur'ani zan rike sai a tambaye ka ya aka yi ka san wannan qur'ani shine manzo ya zo da shi kaga dole sai ka koma ga waɗanda suka rubuta waɗannan littafai ashe kenan suna da daraja hatta a addinin ka ko da baka yarda da littafan nasu ba wanda manzon Allah ya faɗa hadisai masu ɗimbin yawa wa huwa sadiqun fi tawaturil ahadisi bizalik abinda ibn kasir ya faɗa babu shakka gaskiya ne hadisan suna da yawan gaske wallahi in mutum yana da hankali ba za a ce mar annabi isa alaihi salam zai dawo har ma yi shakka ba bai ma kamata musulmi ya saurari mai faɗan wannan magana ba saboda in ka yarda da wannan to kana ƙaryata ayar Allah kana ƙaryata hadisin manzon Allah sannan kana rabuwa da aƙidar mutanen kirki waɗannan abubuwa guda uku suna iya sa makomar mutum ta yi muni karyata ayar Allah ba karamar musiba ba ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa abinda manzo ya faɗa shi ya kawo mana alƙur'ani ya faɗa mana mutum ya karyata kaga babu shakka hadari ne Allah kare mu saboda haka wannan shi zaka taras a cikin littafai na tafsiri tun daga tafsirin al-Imam tabari zuwa ga tafsirin Muhammad al-Amin Shankidi shine Adwa'ul Bayan yana tafsiri suratul Zukhruf fassarar ayar da Allah madaukaki yake cewa wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarun biha a mujallar na bakwai shafin ɗari da goma sha uku wannan malami ya yi bayanai masu gamsarwa dangane da shubuha da akan samu wasu kan shigar tattare da dawowan annabi isa alaihi salam duk da cewa bayanin yana can a ainihin suratu zukhruf nan dai Allah madaukaki yana bayani game da wato laifin banu isra'il laifin yahudawa da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin laifukan da yahudawa suka yi ma Allah akwai da'awar da suke murna da suke suna korafi inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah wannan yana cikin laifin da yahudawa suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda annabi isa yana cikin manyan manzannin Allah ko da yake ba su kashe shi ba in ji Allah wannan ya faɗa mana a fili wa ma qataluhu ya faɗa ya kai sau biyu Allah ya faɗa ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba walakin shi bi halahum yana cewa a ƙarshe wa ma qataluhu yaqina amma dai korafin da suke da'awar da suke sun kashe annabi Isa wannan ba karamin laifi bane a wajen Allah kaga Allah ya kare shi a gaba yana cewa bal rafa'ahu Allah ilayhi wa inna min ahli wa in min ahli alkitabi illa la yu'minuna bihi qabla mawtihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida wannan Allah yana magana ne akan makoma a bayan dawowarsa amma dai yana kawar da shakka cewa ba su samu damar kisan annabi Isa alaihi salam ba kaga mahallin magana game da dawon annabi Isa yana suratu zukhruf inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa innahu la ilmul lisaa wanda in ka duba tafsirin wannan aya nan ne zaka ga bayanin malamai game da dawowan annabi Isa za kuma ka ga hadisai masu ɗimbin yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da wannan Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا